أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bukata ya tabbata ya Allah salatu ya ce ci da aminci zai tabbata ya nabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam yana na tsafo shi da gutuwani Ba wajen ni ya rabi usani 1435 kalenda hijiriya na adin daidai da tsafoniyar march 2014 kalenda yan miladiya na na ikatun yin shi ci ya ta ya sharhu sunna ya al'imamul barbahari rahimahullahu ta'ala matsala na iya na katon yi nan nana ngayi matsala ya shi bi gutuwa bayan al'imamul barbahari ga واعلم أن الشراء والبيع حلال إذا بيع في أسواق المسلمين على على حكم الكتاب والسنة من غير أن يدخله تغرير أو ظلم أو قدر أو خلاف للقرآن أو خلاف للعلم واعلم جدي أن الشراء كدي يكون كدي الشراء ششي والبيع يكون إذا بي حلال حلال iza bi a fi aswaqil musulmi na kakuna ala kunye shi don su koji yan musulmi wani ala hukumil kitabi wasu sunnati ta kiyan lita da kiyan kunci ya da bi yana min gairi an ta tagrirun diridiri mun ga ga dabo mun go bere diridiri na eh deceiving a zulmun ko zalunci aw gadirun ko amana gibe egun aw khilafun lil qur'ani ko mai na gaji al qur'ani bana aw khilafun lil ilimi ko na gaji ilimi bana wale ga wa zama daga kila la kan nan na daga dalita ta a akida ko kashi ebe ya kun ino be shi ene lamman yi ta ajan alagan na da be dalita ta akida ne go en gubo ya mafari ego guda biyar sufa ya jo zai yaji gudu mutasawufu jo da zudu dina aja bi da da matsayi na aja sai ne ya bata shi da yadda kawai ga da zukowa ya lalliya zai ji mashi zuko bata nan eto a rabu ga jike ne lo ji bo za mu ta da shi wa ga bo zudu tsaba mu yajo daga e eh, lo zukowa e eh, ji kaza e ji kaza ba ta ramuwa shi Hatu ba wani zai tabi ba ne shi ya kuri ta zuko na ramu shi wani ebo kiwa ebo bulu na no, akanta wani jin galajen a kini gane da ni lita ta akida ba ko shi gane ko ne ba ci gan ci gama suku ebo akida a wari jisho ne ji ga fi shi musulmi shi aga le zaya tun ka ba yi lilo a zama shi hajji kafiri ba wani ci maga hajji kafiri suku to dukiyu ga hajji kiyo gajin alalli so ka ga lo zuko wuje zayen a yashin ya gowo ola ka ya ne gaga yi ya ya ji kas na le ya udu ya yi ma ga kwa ya ji ke ya ga ni ma je to avoid eh avoid eh masiba na group ku baba na jinin gala ja fili ta ga da da ta ta ki da ko ji na ku ne ta ne ne ga masail furu'i shi kutubil aqida ya ala abdul latif masala de furu furu furu de je ko fili ta fi a kilo nan ngu pa fili ta fi bo ti fe ga to en la ce tuni tu masala ne da li ta fi a kilo nan wa alam bi je an shira'a ke je ku wal bai ke je shira'a e shugo والبيع دين يكون حلال حلال يرو إذا بيع في أسواق المسلمين هذا جاغ يقول في زكوش المسلمين على حكم الكتاب تاكي يكون فيها القرآن والسنة يكون فيها سنة من غير أن له تغرير أو ظلم أو غدر أو خلاف للقرآن يجي جا بربريا لبوا zalunci a lubwa bi na kun bi kha'inci je ma lubwa wa ko ne ga alin qur'anu ba an khilafu li lin ku ga alin ilimi bana idi aqide ke de ne kun be shi halalli wona ya bada to shi latu na gam wa halallahu al-bai'a wa harrama riba sai cin wani ya kula ja halalli kuma riba la ja haramu sai sai na na gan. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة أن تراض منكم يا أيها الذين آمنوا يا نجا ما نجنا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إذا جدوا تيادوا جبير كمانيما إلا أن تكون تجارة أن تراض منكم إذا قوانغاي وشي نيني تفيدا جدينا wani ga ji dukiya zan wa ibiyar duniya mu cece lati na gan ya ayyuhan ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ah fas'au ila dhikrillahi wa dhawil bay' dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wa dhkurullaha katiran la'allakum tuflihun ya ayyuhal ladina amanu ya na jayi imani jina idza nudiya li salati min yawmil jumu'ati fas'au ila zikrillah aga idza jiga ga di sallai fo juma'a aga sallai fo juma'a ya gaji ya je gbagba ya ji pipa ya tsoye ci ma ne ya ji gbagba ya lo masalaci ya ji sallah wa zarul bai'a ne ya ko lugwa zalikum khairun lakum ne da alkhairi ya ga in kun kuntum ta'lamun da ke gaji da ilimi na fa a kudu ya ci salatu aga sallah ji zo fantashiru fil ardi ya gashe ki wabtagu min fallile mai wa fadlillah su kuma ne da wa ziki wa zkurullaha katira mai fatu yace duku la'allakum tuflihu bai ne gawa sai ki ga yusa yusabbahu lahu ko يسبح له غاب بالغدو والآصال رجال لا تليهم تجارة ولا بيء عن ذكر الله ya ji taswiya sai to lantolozo rijalu ya zane zabagi gina shi la to lim tijar to la bai'un an dike la wace bayan ya kun wani ja shagala ke fifa ya sai luwa da bago da zafe do masalaci da ji sallah ko to suma ila daga kun da ci mai shi wace halalli lo kagage binakun ko haramu ko riba kawai na ga ali qur'an sun na ba na wunga ga dabwa wajen al'imamul imam al-barba ce ka izabi a fi aswaq musulmi na. A ga ya da ko shi ya musulmi yana ko ya musulmi shi ene je shi ya ko ya musulmi shi eyi shekafa kaba nangi nanko rakun ba ta ce da jikin a ce bai kuna halallu ya gwada yi ba haka yau wani yana ko da wuga da dalilin karana na da ana shara muna a da jara kuna ina ya kuna ba ta ce hukunci ya ce lita ta ya ce cikin gani da tuci yana ba na al'imam ulbar ba daga min gari ya da kula hu tagririn au zulumun au gazulun ka gade bilibili ga dawa ko zalunci ga dawa ko ka'inci malowani wale ƙwaji ya tiyo liyara mu gagalin ke caca biyu ne biya ce gane nan kuma zalinci wale zalinci tuyoyi kowunge ma ce ce latina da ya yallazi na amanu la ta kudu amuwa bainakum bilbatin illa an ta kuna tijaratan an tara bin minkun ya ne jai ma ne ga jidu ki ya doshi gangani da gama ne ma inda gwan ga yi wace ne ya so ya daji gani da yana wadi yana ko misali bani malam muhammad waje dubu dari biya bi wadi yana ko mi mi je dubu dari biya dai ga tayi bi ce wuce ba wadi yana ko ite dike ite ce o iye ce ga na zugu ni to daga laji lo zuru waya ta ta shago ko ji gane ku aga zuru ji manye islamiyya wayo after zuru magar islamiyya na operate wa da islamiyya eh ko ji gane ku ni lauya miyo da lokacin zuru wuce haitan da ya zo na da shi na bawani na da shi daga can boko ko so kan gani ko masisha mai na dinda dinda ga makarantar kan gani ya fago after zuru do lokacin ozumi a jikiyar ya ta shago amma zandoro mini yi buga ta shago nan ina jage kuna wa ya sai ki fure kodo don magai won wadan ko ji ana ko manda ga ko wati le jine ku ne o shi gimi ne wannan ko no ga wo we wata sinwa o ga le ne ku bi wata ne o dikiyo òṣìfí mìtọ́gágbé ta ṣáàgò kọkùnlẹ́ mọ́dégé ògùn mi lẹ́mi dígí ọ̀ mìtọ́gbì mi láì ṣe yíwó àmá ìtura fúra gẹ́gẹ́ wọn ngọ́ ilé agreement ilé gẹ́gẹ́ ngọ́ ilé ìlànà rẹ̀ ìdájí lè rí mẹ́kún no problem Ko lè rálẹ̀ wa kó mọ́ mi déwó mà ṣáàgò tọ́ ìjàkáyà kò fi ṣáàgò mi tí ó gbogbo bá lẹ́wọ́n da shago ne ya ni koyo ko sai jikin sai da shagon da ya yami etandondo ya te yawon kazan ko jiya na ko ko ma wage ta shago ya mi yige kunya wace na ile na yiga jenin kakuna waga ta shago nan waga da shi yogi kakuna madaga yin kuma nan ṣe ni wọ́n bèmí nẹ́ra tó fi kákùnrin ọgẹ́ di jìnà ọgá di bukatu náà ṣe náà wà jí ayé náà yàfẹ́ wọ́wọ́ lè yàfẹ́ láti kí náà yàfẹ́ láàfẹ́ láti ń kì èyà ní dọ́rọ̀ dáàmù bí ìgàkà ẹ̀ ṣàkó pátá fi waye yi kasanni waye we kasanni na kenan igala da abe capital ne business abe ke ni be wani na ji mu'amala na bari da iga bayani jiya doshi kuma yayi kani wuce wata bishi mina rafafi a daga ga yau shagon jiya wa mai biyo shi mina rafafiyan ya bane yi so ya daji ciwo ko ji gane ko kani wuce wata bishi wara yi àbẹ̀ mọ́mọ́dù bẹ tí na lọ́pẹ́ ìtọ́ ìyẹ́ ihe bẹ̀rẹ̀ ní pẹ̀lú na musulunci wá gan a elucewaci wà awa gan a gagawace zagayi ne kushi ya a za a tsallan ga saman kalibi khabisun ewe shigi yau sakuro awa ga ga wacce za gayi me da e ya mi ce jewo ga na nuna wa ani daga ma'ul bazi hadithu, e wannan zagi ne da ya ne je nan e wani karo ne ji wanya wa arabiya wa alwanul kahini ga sàlẹ̀ jí sí ìrìnà ẹwọ́n náà wọ́n ẹgbọ̀ ya ẹwọ́ sàpò rẹ̀ musulunci wá ẹwọ́ ara mú kọ́ ẹwà ya ara ṣẹwọ̀ yẹn ya ẹkúnjẹ́ ẹjẹ sí yàrá mú kúkún ẹjẹ yàrá mú wọ́n lájẹ ogún zàrù yàrá mú wọ́n dájẹ́ yàrá mú pátá lè jẹ́ na tó ṣàwọn àdísà àti làwọn láàrin إنما الخمر والميسر والأنصاب والأظلام اسمي عمل الشيطان إنما الخمر للي يجفع والميسر بجاتيا والأنصاب والأظلام فاتالي جسمي يسوكو يمي عمل الشيطان من يتوى الشيطان بولا فاجتاني بويا إياجوي mai kukuti musulunci wa fajitani buriji samina lauta الأوثاني wajtani bu kaula zuri ya kiya da kuke ya kiya daga gamane ribaji musulunci wa a halallahu albai'a wa riba sai ce ya kula jalali umar bala jaramu e ko wa nuwa lashe esan ebulu san e ko wani lashe shinkafa ebulu tiya na alimar shinkafa na kawai lanu lashe wani tiya mu shi da aka fi bufu ebu ko wa su ga zuru wala da abu ya fuwa ce kuna da ya fuga nono ko a fenti bai ndo a ba wani da shi gido ga yi mizuru ga nono ce kuna da ne koyayi na ke fito wani wago gina ma na fita ko na gina ba ta kishin nan algusu ena gina wula ta fito wani soja na wula kukin bo yaji na wajen ya shago wani wuji yaji wani sha amma su fila zuru zuru fila yana yana ya kufi wani sando ga ga dabin gali yawan ko ya je wuro ga yi na alalin wuji wuro ba ta kishin nan algusu annabi za a sallam ga man gashe na falaisa mina zan to ne gajin gudu na da mini wa mine ya kula yara mu no siga ku musulunci je da be taba yan taba ku yara mu taba fi yara mu la tulku biya ya ji ku da talukaci e ga jingwaru e ga jingwe da ruwa da kanu wala taqtulu afzu wa ga ku ta ce mai la ka ne ku rai ma siga mai wuza siga sun. wai lagun to zane tuno mai lagun to sai ga su ne bune wai ibn na wuce ja damuwa والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد يتموا بهتانا وإثما مبينا ne za ku san mumini ba ibin mumina ya zagi shi nan kuma ibe ne fi yana zane shi hasu ribin cikwaje shiga fi dukiya ji lalacewo sai mai wala to sil fe ga sai dukiya ba nan ma inna allaha la yuhibbul muslimin sai cewa zai ji ba nan wala tubazir tabzira inna al-mubazirina kanu idan sai ji ba nan ma zai ji ba ne dukiya nan zai je je shaitan ya yau zane je fi siga na yin zane ga yau je fi siga wani wuto babban da ba ko kaji khasirar da zina kasalu a wuladun safan da gairi ilimi zai ji wuya ya ciyan

gbọ́ngbọ́ ẹ̀ tìgọ́ ẹgbọ́gọ́ tí ẹ̀rù kú tá a bá jà wọ́n láta olú alèlé sí ìwọ́n lòdù ẹ̀rẹ́gá tó wà lálókùn dèdè mọ́ ẹnì ìdájẹ́ anáwágó òkun wọn wọ́n kú mọ́ta náà wọ́n láàjẹ́ aná wọ́n kú ẹ̀wọ̀ náà wọ́n láàjẹ́ aná wọ́n kú ìtàtí náà wọ́n jẹ́ aná alẹ́bìrẹ́ látàbí máa lẹ́sà wọn ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يلتفوا إذا قالوا هم وزنهم يكثرون أو تقع الدم يزيون قاعد بشياري بي كاريبو أربي بي بي أما قاعد نقوم هذا سوكم عدم شاه إذا تيجي شكافا يبو وعندما يقولون ليش قالوا قولي يعني wọ́n ti ránà ọkọ́ tùmọ̀ àgànlá sí ti gánwọ́n páàlù kútù wá ní ojú ayé náà ilé gbá nínú kó ewó páàlù kó bè ní wà gùnbẹ̀gbọ̀ ewó páàlù kútù wá ní mọ́ gáà láti ṣe ẹnẹ́jì mẹ́jà zalunci nfake jema ezudu yiyan ganda e da ya so ya ci báàbí ya buyi umar mai zagaya zaga ya gan wada ko to yanzu ko ngwa yanzu jiki no lulai mun wani ebogo aga e ku ya e yizu ko asali yana e je kuna su ku ifalaji kaga bayani ala abu kike ya wani ezo shi diga ne ne lozu kwa ya bala ju ko ya ramu a kaga no le ko ka ka le tin do tiga jizu ko amma man fa ku yanzu ku dawo wale ko

wa ti fún wa sana'a yi na dan guri ba ta turu su kogai ladewo egogo wu na je ji ejiye musulmi jonai halalli daga wajen gada ko inda gwa alama ya tari mu gaji kiyo nga gado cikin karara ta yana bi alaka da matsalan ne nan ɗaya zo shi shiga ya bane daula bi daula ya musulunci nan ni ya lozu ko da shi ya ɓero laji ganewa rajin da sukun ga ya bane gwamnati gaji kafa wa yanzu ko ogbete market ota market market ko bi market ba ta zuko mun wa lo ai bane gwamnati ji giya gwamnati gwamnati ya musulunci Me na hmm. ka za ni shi a mafi ku a mafi ka to nan yi daga a makka mafi ka to nan ya baka ci kana ma ji majina da alibi shebe yahudi mutaziru layu asrahan ko so ebo na daula ya daula ya kafirci nan ko ebo na daula ya lokin da alkur'ani da sunna ya nan wata laji ground da ni ga ya shi zuko na gwamnati da gaji kafa wani wani kiyo wani jaramuwa ko laji ganewa wanda fendiya kiwasho egeyo musuyo shigiyo pornography yo bulufi na wato na jaramu kiwayen washin garu futa ko bayani la bayani ko da ko keti ko ko yan tuba ko yan giti ko miskiti ko keti shigi wani alama ra mutum awaya ga ala dongo kawai ni shaye ko ko ya wuji ko da a halal a wa haramar riba mutum sharar ce ga washe da dole sun waye part 1 part 2 ẹgbùgbù ṣì mọ́tò dáwọlẹ̀ mùsùlùmí dánwà ko láti gánewa ẹkùn mana gwamnati ya kinye na yadda na wuce ƙur'ani mai laba hukunca ebogo ina aga zuma fi wani ina aga zuma futa wani mayanka abatuwa ina aga zuma wani gawa ja ebogo isuwa mafuti zai yi zuwa musulmi shi ya bi zai yi zuwa yahudi ko da tsara yau gi da bane yi kyan hajji ta abu da zina hutu kitaba hillun naku abu kan yi ciyar ta hajji kitabe a lalliya amma ya kan yi ciyar hajji kun ji jiga ko shekafa ya zuwa da resu ne kpari yin yana kpa abu ne kiyo nan yi nan ko bishe gbangba da res yadda ba da shi a zuzu nan zai ga da tubo in ga yi shekafa ya zo sama fita da res yau kan ga yi mushi shi dowo y'o. ku y'o ko ta ko ji fahimta yanayi ya ganin ebe ga su biyu ga misali bidon ba wata bidon yi ciwa mu fiti wani ne yadda jideriya ebe wani zai je zuzunan ji mafuta bidon da musulmi yau ina nigeria almost generally dokun gongo bai ja ga ga yanzu nan yi bai wuce nan bito nan koyi nan musulmi ya fiye haidu enugu zai yanzu nan koyi nan musulmi Ka yau kai kawai raye gwaye kun na nan ko musulmi sun ebo na ajiye kuna kuna kuna to kingo ja ga mai fita mafita yau ko la ji wa, bal pe gbogbo tó àti èjìnà tó àti ègàngan náà àtó àti ègàngan mùsùlùmí àti azúyán ẹgbọ́n náà àgájẹ́ déédéé bísínẹ̀sì oúnjẹ ki mu. nẹ́mbà ẹgbọ́gájẹ́ bùkátà àtúnṣì yóò tó àtúnṣì yóò jíkì mú ìzájí àti àṣọ àpè mùsùlùmí lórí àlẹ́ yìí wọ́n lè kó da lágùnú òbí ga inú ṣe àgbẹ̀dẹ̀ lẹ́mọ̀rọ̀ musulmi àgẹ́síyà mẹ́kànnẹ́mọ́ mùsùlùmí mẹ́gágún na laisha ga annabi ila e na ka biya yi maka kwa bismillah ga kwa ga annabi ga san mulla an to kulu ya so ga bismillah ya e mai ba shi kenan ba a number 3 ina e yake dan gobe ga ga daular musulunci da ba a shiga to kaga eh ba hukunci bi alqur'ani amma ba hukunci bi sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya eh zuga jiya wa mai bune kawai ga waji eji wuga da mai jiji a da nake da dawla ya kafirci eh bugo la yali bi la fajiran kafara adin zai ya fata wace fi ja bane ganda ruwa kun ji kiyaye kun ruwa mun da sharati o gan kaga eh do ci ba hukunci bi litafi qur'ani bi sunna ya waga jiyawo ma ko waga magima nun Amerika bó ọdán germany bó ọdán france bó ọdán káwọ̀gá kùtà àtàkì united nations bó jiyawo magiyo eletota juwane ji ya ku an fi zakun wa alaikum na rawar kudu an nasu wani jaraki na ladi ground ya gaji yawon ma ɓayin yau ta ɓayin wa an ki hul a ya mami kun wasu aligi na nin ibadi ko wa imanikum eh, barufu yaji da yin zage ne laje ba ma laje ya ne jiya waya in yi kunu fukara yi ne mun zabi fil lagai talaka sai ta ji ba goya fanki huma faba lakum minan nisa'i jiya waya zage ne ga safiye na masna guba guba wasu lasa guda guda ruba guni guni bayan shuktu ma la ta jini fawahida e eh, maza su na ga ya jihar da cewa masu kuma jikiyo e eh, jinni e zama jiyawa gugu ne zama daga ijima wani abu sunnati wal jama'a yau jiyawo roji gani akwai gwani ya waje suna ya annabawa shiro a nan bi bin da an ji annalum a zuwa don wa zuriya ni ya zuriya ji wuyo annabi za a sallam ga ya mashira shabab ya yi ba rufu shi man istata aminkum alba'ata falyatazawwaj zanaji ko mine gwanu jiya wa fa ina gwanu basa gwanu na wuye da annabi ga tazawwajul waduda alwaluda ejin zagijiya wani shi yayi wa abai waya bai magina sai ne mukasirun bikum al-ummah yawm al-qiyamah mai aji fari da kudoyin al'umma wi fari kiyani jiyawo ebo ne yawo jinwe laza jeji na waga ajin hajji na wafe ba duwa wani a rufe gai zama ta gina wadda mai kasa a malu illa ni salati da ajin hajji ya tuba ta ba sai wuta ilu bo waladun sani wa dula yi kirki na sai ba duwa wani wuyo ko ji yawo ebo ne turu yawo ji nga waga jeji zagi na ji zagu ba wa tsa wa ci wa ni talbiyar musulunci na ya na diga sai ya kawo daga yami nan. Ɓe wuyo, ji yawo ebona waje ji ka ulu yi zuciya jilegi na tangwa ya fi alkiyali ya bugu amfani a wuduku rojiya na ku haka babu na sashen sahabi shiga laulan ya buka min umuri illa yau ta ga yin duwa ke mini ya fi sai fuwe ni la ahabbtu an atazawwaja munya wa gan wula wuji fa inni akrahu an alqa Allah azban ibnu wa gan ibnu ba wono ya da gumbe to yake mana ko ji gane ko ebogo yanzu ga waga kaga kaga ba kaga daular musulunci da ba gajiya wa mu ko kaga daular musulunci da ba ga to bai ni wa mu kwa ga to kaga ba ku ji ba alquran yo suna yi ga lugo e ba la kwa tu mu wallahi naji ba wani ne bombo bida abubuwa mai lafi a to mi da ibrahim sai to dole zaman shi ne ai kai zagi na jiwa shi fi shi nan sai testify yana madaba shawa na sodan gawayi na gwamnati ya wasu gwala ya wai eh nga wage nan gwamnati ya wasu gwala ya wai wage ji sasayi ta gado a su zanen gwamnati ya wasu gwala ya wai waga ne giza ji o ti ji wa fuwa da to jingo ti be wa na gwamnati ga wato wannan waga fu ka ga gwamnati ga wai to yin ne ji ko kuma da ne be wai ka za ka za mu ne sallami ka ya ji jira da madina na musulmi zai ji rayuwa yayin ba bai yi kuja ka musulmi ne mafi tuyeji ba na gaga ya fita hukuncin ka bila da kufuri jonin ka musulmi ne fi shi, na yiji tori musulmi jana a ta ba gane ga ya gajiya e wa ma a ga hmm. amma gane e hmm. e na ya ga magima ya bugo fi sabili layi n'o ye ko na jiki a ta tun da luwa kuyo daidai ya nuru wato kada daula ya musulunci da bai buga jika su daula wajen mu daga yarki jinan kasu da amfani kula da sauyin da zina ya alamu na wanda zina la alamu zai ji kasu mai zai kafin haji iri ni a'a wa ma ya filu ha illa al'alimuna shaida Allah wa annahu la ilaha illa wal malaikatu lil muqayiman bil qist ya nabi ya ummul qawm akroni kitabillahi sana mai ta ko ba ganin gashi zo e go da ji katu jahiri da amfani wal jalu da'un qatilun wa shifa'u amrani fi tarkibi muttafiqani jahili ba tun yo ne wura nan ebogo role ko daula ya musulunci ga dambu ko ji fahimta yami daula ya musulunci dambu a da khalifa e ba hukunci da alkur'ani e ba hukunci sunne musulmi ga su shigo ne haka da ta azuzumin da su ka daula ga yi rubuce wa gada ɓangare wa gada ribaji zuku a wagana zalinci jihar amu wajen ko ebo eh, na daula yi musulunci na wuce defend waga yana waje na gajiya ko ji gane ko a ti ga ga to mu daula ba hukunci da alqur'ani ya kuma ba hukunci da sunna ya wuce lawu ga waga da zu ko wacce ya shi ko wacce ya ku umaje na musulunci na bana wuce lawu ga wuce na waje na aje da dia ko ladi fa inda mm-hmm. ya daula daula ci wuce daula musulunci zai ci bane yahudi nasara mushriki majusi and the rest a ce musulmi langi langi fibo musulmi na gadar ba su mu cayi wuji a ga ramu ya ko yahudi ko nasara ba ke a dabba su musulmi shi da shi gibi ku shi da ba gibi ku shi ta ya musulmi musulmi shi mali a ga ramu musulmi na giye bane daula ji daula ya musulunci ana ko ji gane ko daula ma ga ke yin musulunci a ce la alqur'anu bi sunna ba hukunci musulmi ga tibo ne o ga ne ko andere sa me la mitu musulunci be no e za ci ma na ki o ti da ku tu shi ya ra mu za ne jo a ga ibn e daula e daula e ka musulunci ali na ya no gina ga ja labiya ko ji ne ko ko ti da ge ti enu sina ra mu fi a ga ibn daula musulunci ali enu sina ja labiya kuyo ta waga da shi musulmi jo waga da ya cin da haramu wajen waga da gina ji togo wa mijin halalli wa haramu wajen ko waga da zina ji haramu wajen waga da yi wato ji haramu wajen daula ya musulunci wa saba ta difensi yin nan wajina ko daula maza ci cikan wayi firawa na geru nu ko ne da karu ne wacce ma wajen kemi na dokar musulunci wani wace su bayi yiwu wace magi a daga yi ginde na waje na ajiye da ya ko da ji ganewa ebe da daula ji kiyayen daula ji yan musulunci a na hannu e ji dambo wa responsibility daula ji dambo wa responsibility wato ga juye mu ko clarification na wayan gurgudu ko ta matsalayin shita da gudu ta الإمام البربهاري قال واعلم رحمك الله أنه ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة أبدا ما صحب الدنيا لأنه لا يدري على ما يموت وبما يختم له وعلى ما يلقى الله عز وجل وإن عمل كل عمل من الخير وينبغي للرجل المسرف وينبغي للرجل المسرف على نفسه ألا يقطع رجاءه من الله تعالى عند الموت ويحسن ظنه بالله ويخاف ذنوبه فإن, فإن رحمه الله فبفضله وإن عذبه فبذنبه الإمام البربهاري رحمه الله تعالى قواعا للدبي رحمك الله تشوق يوم أنه ينبغي للعبد كنوا قوين an tashabahu a shafaqatu abadan zane na wujude tausayi wujude da su wujudu wannan kan dondo ma sahiba duniya wanda ya da ijo na li annahu la yadri alama ya mutu Ego ne za ɗaya na wasu tana wa bima yuktamu lahu idza e maɗe na yi zabuna wa alama yalqa Allah azza wa jalla idza e na wa da gusa gobe yana wa in amila kulla amalin min alkhairi ya tundo ya alkhairi ne daga pata na wulo wa yan baji li rajulun wa gun ya ga baji al musrifi ala nafsi ne ji ba ne ati ta tuna an la yaktara hu min allah ta'ala kaunu nga bube su mun inda ba ya bayan ajiyar mun wa yusina zanna hu billahi mu ji zato kirki lubatoci wai ya kafa zunuba hu ya zamu fi sunda da ya zunubi fa in rahimahullahu sai ki ga guru fa bi fadli fa la yasquru wa in azaba wato ci magaji azaba fa bi zambin da bar zuni dubu matsala wace ko da nare yanzu za ku koyi kulu tsakani alkhawfu bi arjawi ebo ne daga shishi uti da alkhawfu wa ngole alkunutu min ramati in uci da alkhawfuwa wani problem ga lobu kan da la zama ke ji arrajawa be da ke alu be da bole ka go wani alkhawfa alkunutu min ramati lai ga lo wa wa ba kaune wa da kaune ba da rama ya tuci shi ga inna wallahi asu min rawjin la illa alqawmul kafirun dan don do ba kaune da rama ya tuci sai zai shi a cimma na bonan sai sai latin ga wa man yaknut min rahmat rabbi illa dallun e ga dan bo ya ka wannan ba da rahmat so sai zai jabi nan sai ya kul ya ibadi alladina ya wuji mishi na jaba na jiya ci ta canan la ga ba ka ga sun babu na ka sai ci na ma o ma ke ge rajawa ka ga har tu babu no sai bele sai ci ba na ma da banan gole ga da jaci wani ga al'amru min makri la ga ji kiyo ga lowe annabi sallallahu alaihi wa sallam ga inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli janna ila ne mine go ati bele tun yin ahli janna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'ina bi kidi ajina na ga wakanya fayar biyu kwanar kitab fi ci gashi zai yi faya mali biya mali ahalin na taro kun gini na fayar da kula wasu ya gada nan ebo ya tunye gimi na lullu ko zuma dana nan anabi za a sun wata wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahalin nari ila da mine ebo a bilo fi gini na hatta ma Bai na wa na illa zira ina da kyubi ina na ga zira miya sai bi ku alil kitab ta fi gashi da yu fa ya amali bi amali ahli jannati jalu fi gimi aljanna fa yadkhulu ga da aljanna yani janna a ga da ba sai bi tun ina ma a ga da ba sai bi tun zoba zo ba ma unde muhimmanci zarawi e gogo da gashi shi ba no gashi za guru tuna ba no wadu da kirki tuna ba na wadu ilimi tuna ba na wadu tuwanji tuna

baba ya na ba shi yore khalilu ya sai su yore nga tuka bore ngo diga na ko amma to sun ba ta ni ibrahim ko fa diga wa junubu ni wa baniya an na abu da asnam ta ci ɗin ya biye jini shi ce ta alugwa ya jibu ta kutima rabbi inna kuna dalla kasiran minan nasi ce ci lilla a ka kutin na jiwa duk ne ba an yi bi ebogo ya zuga jami'in ta a ta shiga fitina da jin wa mu kai za ka ji za guru ga zandondo eh da mun ga ba kaune da ra musu kuma kawai ji ka ji ga zandondo kunjo soko ba soko jin soko je falala da ni mai ya zane lutun da jibi ka fi cibe shirka be bidiye na o nula tubuji jinudo musulunci ko la tubuji la bidi uluwa ulugu da ula mutu sunna ko la ba soko uluwa ula mutu soko be tutuyi ba na mai zaga lutun guru kana ezuga ba ezuga fe ni e gan amince a adon yani na ma zo ba za yi ya bugo fiye da alkhawfu bin rajawi bin rajawi innahum sari yusari'una fil khairati waya wa yad'una na raghaban wa rahaba a sai yi ba ba sai lokin kirkiri a mu sai yi sai raghaban ye ba fu rajawi gado na niya ya ba ya lada su ko wa rahaban a mai suna za ba soko ashe annabaje la je mu tsakani alkhawfu bin rajawi ko jiga eh lagwa so la jawo kawai ya ce la al khawfu ake na mulji a jijina umma jiga eh lagwa so al khawfu kan ake la rajawo ci ake mina jina eh mu ji takaniya gubabo eh za sallaji me ba fun me wala dai bayan to ta mamme ke su da church be ga uwa to wannan nan a'a yanzu su je da ta kirki bayan su ya husnul zanni billah ce ci gaji za za ba ya bu bi na biya da ce su ciyo ce ci gaza na da aljanna fa la yato ce bi rama yato ci ngo ji ana ko e da ya to la zaba je kan rama ba ka tun gobe tubo da ni e bogo e zo su ge da su ngo ji ana ko ahli sunna ji ada da takani al khawf war rajawa kawo to ne ya lusun nan ne ji mamaki ma zan tilawai mata ke zan yi da ya abu yi wani tilawai juciya sai ba yi gasa huwu ba sai ju nasiha sai ta gaskiya yi sai ɗubi alkhairi wajen wato ya ci huwu ba wato magada fara jiwa ba ta ci hunga wajen wa ba ta ci hunga wajen wa ki agiye la ta mulu alayya islamukum ko bal la yamunu alaykum ana da ku lil iman ce shiga ajiye mannu nya no ce ce u ba da musulunci na a sha ramu ya ce ce ba falle ce ce no wo ba jina wa biya na ku ka gun yi falle ya ce ce e bidiya da ga wace din ga bo to amma sai ce wa wuba wace da wace azubi biya wucin sai basu da alkhairi wa ji gane ku amma wanda sai ba da alkhairi ga wasu da ba biya ji zare wadda sai da al'amuri ba nani mun kada wanda ke minan kai da shari'a ga dubi wina um al-imam barbahari ce ci gaba matsalayen shita da ne gawal imani bi an ta ala itala alabi yahu sallallahu alaihi wasallam ala ma ya kunu fi umarci milkiyama wani imani ya zamu na imani uji bi an Allah ta ala kiri Allah wuna latuna tala alabi yahu wala wa alaikun sa asal ma la ma ya kunu fi umarci yana faruwa da alumomo ila yau milkiyamaci hada fuwa alikiyamina a nabi sallallahu alaihi da ilimi ya gaibuwa a ce hatu rita ne kina mada yi ne gai ba na da yi ne gai ba ne sai ci bugi sai ya kulla ya lamu man fi samawati wal ardi al ghaiba illa Allah e ga dan sama wa biki kina da yi ne gai buna sai Allah to yana jolanta ne jaje wuro ne annabi sallallahu alaihi wa sallam ma sai ce yin ci lahu na jaji a faruwa kani alkiyami nan sai da tafi alimul gaibi falla yuziru ala gaibi ahada illa man irtada min rasul sai ci da ilimi na da ilimi gaibu na wai la gaibu zai nin dondoa inda gwazo yau ga je da be mi ne tuci jona sai ce la sai ci Allah wuya na abuna alaihi sallam sai da sabi sabi da ne ciwo kabarin ba gana alaihi ga kabaru ba na ya jan shi ne sai lawo hmm. mine ne ja da jin goro to alama ya alkiyami shi na za a sallama bayani wujin gole ce tilawo annabi isa ya ji da jala da tiya da batul arda da mu ko ya ji jama'a a bata ni gole annabi isa sallama bayani ne jiya alumma ja da ga kirkiri bata annabi isa sallama bayani ne ji gole ce ci Allah ya zula imanu ji gangani da ba ko matsalayen sabunci ce wuke sabunci a duwani ko? za ka lawa khairar al’imamul barbahar ga walan an na rasulallah sallallahu alaihi wasallam kala ستفترق ku ummati ala talatin wasa da'ina firka kullu hafin nari illa wahida wa iya jama'a ƙila manuhum ya rasulallah kala ma ana alayhi yau mawa ashabi wa'alam bilge anna rasulallahi kala kidi alibi sallam ga ku ummati ala 73 firqa al'umma yawa wani diga ga walagi adwa ni gute kulluha fi nari batu fina illa wahida sai nike ce wa hiya jama'atu gama ya jama'atu qila man hum ya rasulullah aga ziji wucho ya otu ce ce ci ziji ziji a gagwana ziji a jama'atu wucho qala ne diga ma ana alayhi yawma la yana ni bi ta ci wayinan nan wa ashabi da sahabi mijina wa gan hadisi ya abu dawud da bi hadisi ya muawiya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga ala inna man kana qablakum min ahli alkitab iftaraku ala 72 milla lalle zai jibe kami ya min ya ahli alkitab jona a ga du'a ga gube wa inna hadhihi wa inna hadhihi almilla tataftaliku ala 73 adi alu mawani ni sallallahu alaihi wasallam na maga ga adwani ni ga gute sintani wa sab'una fi nari addu'a gube gube pata lelo wa wahidatun fil jannati ni ma ta aljanna wa hiya jama'atu ga jama'atu al albani bi asayya ibu rakami tuwo foko e bayana kana ji tafi ke shala fo zame labina al imam tirmidhi labi sunanu ali sa'd ibn amr radiyallahu ma. ga ne daga da ya ci yana la ummati ma ata ala bani isra'ila hazuwa na'al bin na'al in e ya dabe ya banu isra'ila shi ko? in hmm? e ya be ya luma yawin da ya ci yana la ummati in e ya be ya luma yawin ma ata ala bani isra'ila yi da ya na biya banu isra'ila shi nan hazuwa na'al bin na'ali ko yawa hmm. inna bani isra'ila kika bani isra'ila shi tafarraqat ala sintaini wa sab'ina milla ada 72 ada adwa daga gube wa taftariqu ummati ala sab'ina milla aluman maga ga adwa daga gute kulluhum fi nar qata yanalu illa wahida sayni qalu aga wa man hiya bi juyuri ya rasulullah ya ce ce ci na digan ma ana alayhi wa sawi na mitati wa bi a jina na albani ganin Hassan sai jami'u a saghira amma na na kuwa inna man kan inna ata in ata in kana minhum man yati ummu alani ala kan fi ummati man yasnau zalika ila dan ne banu sala ne ja fe to bato no filio ne e ji fe de ti be no filio ale diga abede da to alumun boni ja je ru tinan wato ziyada na sai da atin ala albani ga daga wayo ko bana al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala to fe gaga wa'alam أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دبي لجلي أنا بيجا ستفترق أمتي على 73 فرقة ألو موجع دعا دا أدواني يقولون كل أفنار باتين باتين لو إلا واحدة سيني وهي الجماعة لا جماعة أجي فرغي لا غويتا تاكين غسيو sai yawa tasumu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ya kwa sai mai sai ci bai ne mai gaga gire man sai ce lati na ga innal ladina farraqu dinahum wa kanu shiya lasta minhum fi shay inma amruhum ila allahi thumma yunabbi'uhum bima kanu ya'malun innal ladina farraqu dinahum lillahi ta zai ja dina ga gire na to kanu shiya a shani kaka yi na nasta minun fi shai ma a murhun ilan ma lama yi zane ita ba ya ce ce sun na biyu hun kanu ya falo ce ca ya labari ya tuna fiye lura ce ci ga wana ta kunu ta farraku wa ta nafu nin ba di ma ja umul bayyana wa wula yi ka na kuma za bun azu yi wana ya gafi da shi ya kallazi na ta farraku da ja ga gire-gire waqtalafu a chatelori be banan min badi ma ja'ul bayyinatu bayanin ba huda da yanan wa ulaika lahum azabun azim dan ja ja azaban tana na Allah ga yi gagan gere gere na ma Allah uje foro ga ila bi te ko e boro ila bu su lita fi yato yin ga alqur'ani wannan ila bu su sunna ya ali sa san da na ta zuna wa anna hadha sirati mustaqima fattabi wa la tattabi subul fatafarraqa bikum an sabili wa anna hadha sirati mustaqima ko mi na goro fattabi'u ya mitu wala tattabi'u subula ya ga la mitu ko waji mai ko bidiya shiga da wannan fatafarraqa bikum an sabili ko ma bago zuga da ya ko da wa le gaskiya ba mu gada lami tutu yamma wa ne gaskiya ba ma gada lami ya yahudi ji wa ne gaskiya ba ma gada lami mutu da fara ji wa ne gaskiya ba ma gada lami ya ga neman yau ga ga man majide ya no ya ne gaskiya ba ma ne ba ta da me lalai ga girgire nan ka kiya ga su ya da ciya addini bangare bangaren mutu ya mu da ne ne ga la girgire no wani da ji da ne hal suna ma mu'amalan da da bai na sune ta tubo ne Ko ngwa sun alkur'ani aqida be ga ibada me ga yin siyasa ga wanda ga alkur'ani ya ko ji gane ko walin ne ji gaza girgira Allah kiyaye amma masarin yi. abike da ga da cin da ba ti wani ɗana wajina idashin e dalili ko fahimta na za tun fi shefar zuwa ilallahi wa rasul ya gade ce da bai ce da ce gaji yaji da su cikin ganin batu ciwi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir abi ke ga imaji ba ce ba fari ya min zalika kairu wa asanu ta'wila ne da alkhairi ga amma lai ji ba an gido e gogo ila e ta ne da jabai bayan aqida ungoya e gona aqida ungoya ne istiyadu ga darawa amma misali ya fi kiwo to sun a ga aje da ba fi ubo a ba sun alkura alkur'ani gangan ba sun ne amma an ga yi misali ijtihadiyya wanda ga aje aje rike tsakani ke misali khilafiyya ne bal misali ijtihadiyya ko la ji ganewa e za ga ga e ganu ga danana ya aya alkur'ani ba wani wale sunna ya ni sa sannan ba to ne nan so e ga zagoro ga zagoro ga za ga wannan fahimta na za su fi babu gaskiya ce bi da sun gaskiya amma da al-masail ijtihadiyya matsala na nasu da bakarara ga hanyu ya nan zanuwa ya base on ijtihad base wato shikenan gori about da ga juwe kenan na to gori ganewa E, za maga ijtihad ji wuce atla ga ijtihad na na to in kuskure wani cibo nga bayani ujiya zaji don wa ci wasu suna ne ibn ka kun la mi tuku sura wannan ne wajen ga ga zaji nga ci wa ci a bayani ya zaji ko ayo ta aje ba da tuni ta betu ciwi amma idan mu da rayuwar ne ga maza bai ahlus sunnati wal jama'a jo amma ne da ga lagu alumma ga kire kire na a'a wani noto ya lawo ga ya dirama wallahi ya zalu na muktalifi illa man rahim rabbuka idan ya ku ya ba ga kire da wanda ya so ga guyuna amma ya zalu agu surayu wa ga ajiya go guni ga ga ajiya go guni ga ga na ajiya go yi ko ne jimne zan ga na ajiya go yi ko ne jimina wa ya ji ganin daga yi ground yawan hajji jimina ne da daga wari ji kafir da daga wari ji kafiriya da daga abdullahi ibn marba ja sallah da daga abdullahi ibn marba ja ri sallah da daga sako sunani da daga sako sunani da doku da daga zando da haji wacce na ji kafirin waji da ga daga waji zando na ji wacce na ji waji da zane ga aisha ne di gani zane ga a jikin mini ne a nufi jodi zane da hukuri ya aisha ne zai diga yi mini abu ani ga sa ni diga ni za ni ga asa ni bi mi ne ni ya ni bi sai dai asa ni ni ga ube ken da bayin na ba wa gaskiya ce da ne ga zai ni buji jijin ma za ni ga zai ni buji jijin ma ya ken da na ji babu wa gaskiya don bai ruwa ko ta ba ga ga surai nan zai zanzu ula ku turayen goji a jirajiya jami'a da a jirajiya mutazila a jirajiya maturidiya a jirajiya a shayara shiga da firar ku zala ya kwata a zanzu ula ku turayen ba shi ba ba na limamul barbari ga walam an na rasulallah sallallahu alaihi wa sallam kala ستفترق أمتي على ثلاث سبيل فرقة كلها في النار إلا واحدة عليه الصلاة والسلام قالوا مو يا داغر addu'a ni gogu te no lo se mi kete lo je na ko addu'a ni gogu e pata ene lo na lo na ni ga alu sunnati jamaa a ga alfirkatun najiya a ga ya taifatul mansura yau ji gane ako za a ce magaya jama'atu da jami'tu gaskiya nan lóòlé jẹ̀máàtù bá mọ́ oúnjẹ na yẹ́ tó kọ ìrírí ìjìníṣà ẹnẹ̀ẹ̀dínlẹ̀ kí ìbàwòyàn àníbìbẹ̀ sọ̀háájú yìnyàn ẹgbẹ́ni kándọ̀rọ̀ bí àníbìbẹ̀ sọ̀háájú yìgábàwẹ́ dáadáa tí

hadisi ta ce gaskiya la ta zalu ta fatu min ummati zahirina ala alhaqi wai gana ko alai bi sahibi ji ya ya jubo fa in amanu bi misli ma amantu bihi kaka ji ta daga iman jiri bi ne jimani na aga da bawo aga zai ji da wancan bi gan ma na alai ma. wa sahabi ba na al'imam barbahari gan kullu hafin nari na fata na bushe wani na laugan ahalul bidai jibani ba ya kiyo aje kafiriya iji katu wa gali ne ce ba gabe daga littafin suna ta sai zai yi wani ko ba don sai lagabi ibi tan ya ga ahalul suna ji gangan ahalul bidai ba ta aje kafiri ko ba ta ga nuna a a'a a a are wa wa'idi in ga ba so ci ufabiyayi nga ba uja uja azaba ebo na bwa ebo yayo ne yau ne ko ta bile ne fata abu da sana shi wani da ta e bo ga so yi ya wa gurgudu iman na gada biya yi nan da yi riki da gado ne iman iman na bai tiye kibo gurgudu ya kuskure da bi bikiki da bidiya na a gaji nan ba kuma yau hmm. alusun naji alusun naji e ji adalci to e ga watotu ba ga ji gane ku a suna shi ga yabo na rigidai shi hali a bayan tokke na alugidai shi gano da aka Ko zai ga gawa a jirar jiya da ne zama jiya ga na gawa ga wacce lowa wani abin ilimi a bai jirar jiya bidiya da bidiya ya bai guyo daga littafin na alibanatu an karfe ta ta'amuli maliki lafi bai na ali sunnati wal jama'a page 250 bai guyo ko òfé láde gan قال يزيد بن هارون يزيد بن هارون قام لولا أن شعبة أراد الله عز وجل ما ارتفع هكذا وكيف ولا شعبة بن حجاج فنقد يرجع من فدنا يبوس وقوم ويجاوز تويا من فيا جانا تجعل إلى تويا وان daga laji ganewa a zirwa tari volume 2 page 21 nga buwa sheik muhammad imam lagan na bidan littafin aliba na tuyan dubu page 29 ya littafin aliba na tu ya sheik muhammad ibn abdullahi imam ofegan Nga yi ibn miye ga minhaji suna volume 5 page 157 158 ebe na muhammadu imam lawi al-ibadatu page 29 wani nga wa nga ibn taymiya ga minhaji sunna ga ibn miye ga wa ma hada kaba da neman fa ahlu sunnati ahlu sunnati yasta'miluna ma'ahum al-adla al-sunnati ci ya fayin ji wal insafa bi tatacin wala yazlimuna al-sunnati mai jazalinta فإن الظلم حرام ابن الظالم حرام مطلقا كما تقدم جنب بيان وغيراننا بل آل السنة آل السنة لكل طائفة من أولا خير من بعضهم لبعض آل السنة أي جعل خير يا انبيديا كم انبيديا وسجدوا عليه يا بشنا بل هم للراجقة خير وعدل من بعد راجقة لبعض السجر الخير يا اندي يا راشد دي عادل يا قد الجنة جرات وتجي مدجينا وهذا انما مما يعترفون هم به ويقولون حق انما كبدي صادا دننا اداغا انتم تنصفوننا ما لا يصف بعضنا بعضا يا جادل يا لتفاشا اصحاب بجي يجادل يا بجان أصلا قال لي بدي أشيء إنه ليكو ila gan ajin masayiniya a da zane ji dawa lubidiya ne da na ji dawa lubidiya ne a da zane ja iliyo wata mutu to a da zane wuje ka iliyin bayanin kila ba gama guwa ne ngoni zane ja ilani a ilani amma a fayin bida a zane da iliyo na bani a ce kafiri aka ya ne ji na ya ji na ne ji to a da a kafiriya ya ga haji to ni ne ya ya mai kwabi alkhairi ya mai gato ga kafin na a kaji ya kwaye nan da na a mai kwani ga wa zane ya yau amma ba da alkhairi ya wanda aka so ya adalci ibn taymiya ce ga mina da suna gaba volume 4 page 543 lo 544 da bayanan muhammad imam labi ali ba da page 30 nan ibn taymiya ga wannan salaka tariqa li itidali zalaga la mutu ya koyi adalci na azama man yastahiqu ta'zim zanan ga goyin wacin wa wanda wuce wa abawu ma de boyu wa walawu ma de zumatuyu wa ata alhaqa haqqahu magasa na magade gaskiya ga aki layi fa ya'zimu alhaqa wa yarhamu alkhalqa mutafi wa gaskiya ci ma de to sai ya lita taji wa ya'lam anna ar-rajula alwahid umma de gaza ya zani kunu lahu hasanatu wa sayi'atu wa de to kirki ma de tunde shi fa yuhmadu wa sai kin ya go kirki nun dona wa yuzamu amma sai ku boye boye tunde da nun dona wai yi sabu a mayu ya bai fi kilikin nuna wai yi haka ba ma ke fulu shi bai fi ne da nuna nan wai yi haɓu min waje wai bugar da min waje a canin wa fiskan nuce a ma ke wu fiskan nuce a zawuwa mazabu a na ciwon jama'a ne gaya maza bai asunnati ciwon jama'a da khawarij wal mu'tazila to muwafaqau na ne kun khawarij wal mu'tazila hanyar da zai ga muwafaqa da yi na ba ki na na adalci a lusunnati Ngo ji gani haku? shekul islam ibn al-qayyim litafiyan a risalatu wa page 34 e ne muhammadu imam lafi page 30 litafiyan a libanatu wannan gan ba da sai latin ga ya ayyuhan ladina amanu kunu ya ayyuhan ladina amanu kunu qawamin bil qist shuhada lillahi law ala anfusikum ya ne ja imani jina ya laki bi adalci ya mai jiri ya ta cikin wajiyar ta ci ta ce so waji ga ebo na ni ebo na zami je je de de na ni ya zami so je de de amma zami so je ga je de de wale na so ja da da tiga da na ni ga je we ni ga la o musulmi wale mi ga le mi ci wasan lama? no problem wale waje ko amma ni ga ji je sallama we je ga sai ka kuna mitide liwe be zandwa ci mitije wasala matuku we jeje kila ci jeje kango ka ci yabo no giba za ojo na wati yajo shin gaskiya yin ka yin gaskiya adalci mai nuka hunji adalci wa gube zai ji da wa gube sallama wa ya sha abu ga gube yi mi na gube sallama ga ya ce ya babu adalci nan kashe ya zahari ya tilin da zuwa ji gane ku ibn qayyim da fa'a amara subhanahu bil qiyami bil qisti sai ji forogai su ji adalci wani al adl fi adil ngai adalci a annabi wa za amrun bil qiyam bi fi haqqi kulli ahadin ga inna umunyo ji adalci abi haki da zandun bi aduwan kana awwaliya makiriyo kuji makira ko wali wuyo ko zalawai da fudu ko zalawai wana wa ma qama lawul abdu bi qadri al aqwali wal ara'i wal mazahibi ene majaga ila chake jada titi bana zuku e gaga bi ra'ayi bi mazahibu shi iri ya muta'alliqatun bi amrillah wa khabari bana naji naji alaka diga ne bi umarni ko bai labarin ya ce salki sarki fi hadil hawa wo gagan e kin ra'ayi da mazabi ko bai jama'a musulmi yi ka kayi bai tun yagbe wani masu abele ba su ko mu da wadun da ya mula na le mu ne so ci ba e bone zane e bidiyo mai nufo ne nu gane ga gun gama e ko e nu ne ga e gun jima a ga wa gun ga e kaza ba ka sai tuji da lugwa mi wo ko babu ba lita ba lugwa mi leyen ba babu ba ti ku bola fa ko bu da mi leyen ko mi litan ba ci inji aku fa su kun bi na bayin fa tabayyanu na magayi adalci amma wawa ga, a ah, ude magu wa ude ya zaka zaje wani wani ina so yi zato ita ne buka sarai mina zani ina ba da zanni ismu ina ma'alibe ina ma'alibe ka ba munafin lima ba sallahu bi rasulun na na ya al'ada na soce tun tuci tun wal qiyamu fiha bil qisti wazifatu khulafa ar rasuli ar rasuli fi ummati wa ummina ibn wa ummina a wajen halin tsakanin ta fira ku jirgin to jama'a shi ya tunci ku wajen yana ku ebo na yin na shi rashin adalci na wai makiyar wai mafi na gagaru ni wai wani kiyo wai mafi na gagaru ni ebo na wai alu sunna nan wa mai ji sufan nan ɗaya e, na sufi shi gagu ya kida ya gagu ya kida wani ko jiya na ku sayyidina ali khawariji ga ru sayyidina ali mai ya kafiri ku ya dan wa je irin na wani? ko sayyidina usman ila ya madu ga ru sayyidina usman gon waga ya juja ma ga fitinin dokin ya buga sahabi ya ga ga di sayyidin wa cin ibo waga fitinin sa ga ku ya dan cewa na jan ko shaykhul islami ibn taymiya yo al-imam ibn qayyim ne wai ga shifa'ul alil page 113 da bayanan muhammad imam al page 31 ni littafin alibanin tubuna ibn qayyim ga fa kullu haqqi ma ma ta'ifati min at-tawaif fa hum yuwafiqunhum fihi gaskiya ne gadda da firqatu dalan dole na al-sajal agwabi a kuma na al-sajal dike elani elani dede bi mbago wa hum bura'a min batini a suna jima ya gwawa daga namu da na jagauci ya ne shi a je je boye albaiti a sun yato je boye albaiti amma guru na shi a je albaiti gani bin nan fana da ya sami na sun yi gori sabi ana ɓarɓar ladi jami'a yi tanzihu ya so ya cina da ke ba da lugwa na sun jaji muwafaka amma gulu na jibu tanzihu ala mutu na yau mutazila shi isbatun ya asma wa lalai suna na ji bayani wani asun ya ji muwafaka jahi ba zan amma nafi ya sifat na na mutazila na suna yi Allah suna yi ba an na jira bai gola ji ganewa murji a ji itiqadu na ga da min ya imani na suna ya ji daidai jahi ba zan amma na ga ima a ga e tun da mini imani ba ni a suna yi wanda su kyagwa fagola ji ganewa na magai adalci na alu sun na jejino gaskiya gayi gaskiya ungo kanwa shi ta lubiyo wa ji ganewa ko gama na magai gama na koya na jeji ana uci a kawai yau na so gab da gab na gautiya na magai adalci ibn qayyim goto fa mazhabuhum jama'a haka haqqa tawaifi ba'd ila ba'd mazhabai ahlus sunnah wa gaskiya yana jama'an doro je na gu nga jana ko wal qawli bi ya mai gan wa nasr mai amai amai tuzuma wa huwa la ali min dalika alwaji amai je buya daga fiska nan wa nafi batil kulli ta'ifati min tawaif wa kasra wa la ali min waje fa huwa bai baina tawafi a suna jagari da ya babu tsakani ya tawaye fi jona la ya ta hanyar zai lafiya a timinu hannun lita ke ga abu tuza kazan bai ne ya buga tuwa na musa da na majiwa na ganin wunji daidai da nun ajin hashan wala ya suna haka kul haka ta haifa timinu tawaye fi a mai ga gaskiya ne zanen shiga jenin ko kun kungiya ne shiga je ko ko firka ne shiga je ko maza ba ne shiga je na ga ya gwanu wala ya kabilu na bida a tabi bida a ce a mai ga lagayi bidiya a zaji bidiya gunga ga yabon wani kafin da ta wuyi kafin riga na ya kwaci shi kafir yabo yabo kafir ci yabo kafir na ya hannun na yin da sai tuye ba ne biya ne ku wala ya rudu na bati la bi batilin amma ya ga yabo ne zai da jina a ji da gunga irifadin jiya sun fai dan lazi bai naka bai na wa da wato ka annan waliyun hamim wala yahmiluhum shan'anu qaumin yu'aduna wa nan ma la an la yadilu fi fi zambo na mai jiya ga shi nan wuce kan za a ce jihadin su ta buwa bari ya kudu na fi haƙa dai ta gaskiya ta bu wa ya kumu na fi ji bil adda mai jihadin su tsakani ya gani a fi in bidiya shi gashi bidiya na da dalibin da ci a sun ya ga jadon su a wani firka kazan jama'a mafari mai keji bidiya wuce na asa ga gairi kaza a sun da kaza amma za su ya bai ga kaza to kuya ba ta yi baki bu ya bi tsaban adalci na alfina jejina ɗarodi yana ku wajen dasa da tu babu nan hata to firka ga cici zanwaci ga annaki mini yawon ta ga jejen waci gan kaga jama'a ne ke nake da da gun ya da wata mini jama'a kamar za ka zo ga ka zo sai e waki bo sai e bu adalci daga waro ibn qayyim ya gari labul muwajji na volume 3 page 94 ya muhammad imam ya page 31 ya ni ba na tubo na ko ga wallahu ta'ala yuhibbu al-insafa ibn qayyim da sai wa adalci bal wa fil hilya ta'alla biha ar-rajul khususan man nasaba nafsahu nafsahu hakaman bayna al-aqwal wal mazahib ga tabi'a kirki wasu ga kiyo ezuji adalci especially ya zane ga yadda wa ga maza ba na je maza ba na je ani firka kaza ga ani firka kaza ga na kadi kala ta'ala ni rasul ce ta ga ni biga wo mi wa mutu li la bai da kajin fara ga mi da tsakane bu fara satu rasuli zai je ga ni za sallama guna nasibuhum al-adl bain at-tawaif e ja da tsakane guru jo wa alla yanila ahaduhum ma'a qaribihi wa zawi mazhabihi e za baze haffan da ba zai ga sabbu ne ganin ga lamitu maza a biya nan wa ta'ifati be jama'i wa masu be zani ne lamitu ne ga yakun alhaq matlubu ina wa wazana yin gaskiya yasiru yasiru bi sayri ba ne gaskiya ga da na da da baga wa yanzu bi nuzuli ba ne gaskiya ga cici na cici ba ga wai yadi ne bidi ne wal insafi na mawaka adi adalci ne gaya adi ne adalci bai insafi yau kuma shiga adalcin gayi zagu ba shi shi a kele doshi ba wata mi da a gaga a mafi gaskiya yau wanda sun ji adalci a kitmanul haƙi na nan ko wala ta tumi shahada ya ga su yari mun inna lalzina ya tumi na mazan na min albayyana alhuda? min ba di ma bayyana wani nasi bil kitabi ula'ika al'anhumullah wa al'anhumullah zai ga gaskiya so ne da na ce ta bayani jina za mu ce ta lana buya annabi ga man su ila an ilimi saka ta mu za ga diga ya ce gaskiya uci mu so na aljama'ullah bi jamin na ta ci gudan zami zami zami mi zami ye ni na na sai kiyo e bogo ko diga wa gaskiya so ba ne da hade ce ne ba mu ke gaskiya na mun ji na so ga ga hadalta ko jiya na ko tsakani zai je jiki nan zai je cin da badana nan kaga wadda katuya susu ya jahili ala jiwa ga yato ji a ne zabo mini ya goye bane nike gaskiya ya nike ba na gaskiya na ni mai daji katu wani matsayin mukallidi bai jahili ga wallahi wa na ne ko amma wa gashi shi ba ba je to wata mi tetu zani ga da fiwo nga me luwazi ba nga ga mi lamin to ngani ya lo be ndari bisa dero wa gani jo mo de ilimi abana de tele bana to ku jahiliya di hafa ku jahiliya yake buguna ya gode ja ci wa ba hukuncin nan ko gane wa amma zagu ba ji ya ce daga shi ba wa ma de gaskiya ye wa gani mi tu gaskiya ce to nan na sai ga mana ya wannan sai adalci ya bunan na gayi wa ta gaskiya la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunahu ga malaikun kai mu ga an fanda ba na gaskiya ga dana ba na gaskiya ga cici na cici ba ga ba ga jiga na ko um ibn qayyim gan litafi miftahu darus saada volume 1 page 445 min laula daga litafi alibana fi muhammad imamu page 276 ibn qayyim ga wa kulli ali nihlatin zanne je lamin zando ne ga lamin to ko ndo cinon wa maqalatin ko mai ganwa cinon wale maqalatu ba wannan ko maqalatu ne jami'a ji ko mutazila ji ko ya shaira ji ko maturidiya ji ko kaza kaza ji ko hmm. ya mutu a dini ya suna nihilatahum hun a wuce abu fani abu fawo wa hun ya gana ma sai gane su abu fani a maguji kwalliya a sanin ma ya kadiru na alayhi na alfazi abu fa kwalliya ya daga a safi ga ba min ya lafazi yau nan wa makalata mukhalifin akabahu ma ya kadiru na alayhi na alfazi ya gaza ya maga aliyabar su a biyu ba gaba na ga biyu ba wakanan wa mara zaka wallah basirata da an sai ya basira nan fa wa yashifu ma biya hakikatan ma ta tilka ma ta tilka alfazi wa da ta ko ki go ta ko lafazin najibo min alhajj wal batili ya gaskiya da gamana wuce lamin tu gaskiya nawa ji gane ko? ya bugu wale gaskiya waza inda kiyo amfani kun ga amfani alul bidai shi da matsayi haji rinya ko matsayi kun ji ibn al-qayyim littafin al-kafiyatu shafiya fi intisar lil firqati najiya 3313 lo 317 فصل في الرد عليهم في تكفيرهم آل العلم والإيمان wa zikirin qisani bil alijali wat tafrit wal bidai wal kufrani fasan ne ga tin radija en bidiya ne shi a alul ilin da zai shi da imani na zawo shi kafiri nan da bayani ya ci ga en bidiya wuce shi a jalil jali da shi jali nan a da ke tatwa a da wata furiti a da zai ja da jito katuwo amma a tsolo makanta nan a shi da shi jali wani bidayi a wani zai da wani ya ba a bidiya ya wani wani kufra ne amma da bai ba a su kafirci nan kullum masai ni ba bari ibn qayyim ce ga rakam ya biya to 4372 ومن العجائب أنكم كفرتم أهل الحديث وشيعة القرآن إذ خالفوا رأيا له إذ خالفوا رأيا له رأي يناقضه لأجل, لأجل النص والبرهان وجعلتم التكفير أين خلافكم ووفاقكم فحقيقة الإيمان فوفاقكم ميزان دين الله لا من جاء بالبرهان والفرقان ميزانكم ميزان باد جاهل والأول كل الأول في الميزان wa min al-ajaibi min ya mamaki annakum kaffartum ya gaji kafiri ya yan bidiya ji alal hadisi wa shi'atal qur'ani da jami to hadisi gan be gan be al-qur'ani na jama'a al-qur'ani idza khalafu ra'yan lahu ra'yun yuna قيده لأجل النفس والبرهان إذ خالفوا رأيا فنجعل رايبا له رأي ينعقده نرأي نتيلوبنا ra'ayin da ke mabiyoyi na da ajilin nasiyar burhani ebun nasiyar gangani da dalili shi yi ma'ana ra'ayi ya dana yana maza na shi ganin wani ya gaya mali alkur'an bai sunna ba a cali ra'ayi ya bai zama shi a shi kafiri waje altumu tafsira aina kun yana layi da shi kafiri na ngai alade ya bo wa kukun fa haqiqatul imani idan mulujin daidai bai yi ga imani ga nan fawai fa hukum mai zanu dinin la'ila من جاء بالبرهان والفرقان فوفاككم yaga yanzu zo ji dacewa da yin lulun daidai da yin gaga iri ne ya gana wuje a jira iri ne mai zanu dinin layi ga ya lakan yi tsohon adini sako laman ja adil burghani wal furqani wani zai ji bai dalili gani da al furqani na mai zanu kun tsohon ya nana mai zanu bagin jahili ne za ne za na ga tunu yau ji jahilina na aulu kullul auli fil wal aulu mizani mizan na jikiyar mizanin nan mizan ya ci na nan ya gwaro mizan irin nan wani an yi ɗan bidiyar ke ba ku ce tiya alusun na shigo ko hmm. amma alusun na shi ibu kai mutu yato ya alusun na je na sun a ta tiyan bidiyar shi wani dana agalwa raka ne 4383 ibn qayyim ga lakinnana nati bi hukmin adilin fi kumli ajli makhafati rahmani فاصمع إذا يا منصفا حكميهما وانظر هل يستوي الحكمان هم عندنا قسمان آل جهالة وذو العناد وذلك القسمان جمع وفرق بين نوعيهما في بدعة لا شك يجتمعان وذو الإناد فآل كفر ظاهر والجاهلون فإنهم نوعان متمكنون من الهدى والإلم بالأسباب ذات اليسر والإمكان لكن إلى أرض الجغالة أخلدوا واستسهلوا التقليد كالأميان لم يبذلوا المقدور في إدراكه للحق تاوينا بهذا الشان فهم الأولى لا شك في تفصيقهم والكفر فيه عندنا قولان والوقف عندي فيهم لست الذي بالكفر أن أتهم ولا الإيمان والله أعلم بالبطانة منهم ولنا صغارة حلة الإعلان لكنهم مستوجبون حقائق عقابه قطعا لأل البغي والأدوان هبكم أذرتم بالجهالة إنكم لن تؤذروا بالظلم والطغيان وطعن في قول الرسول ودينه وشهادة بالزور والبهتان وكذلك استحلال قتل مخالفي منكم قتل ذي الإشراك والكفران إن الخوارج ما أحلوا قتلهم إلا لما ارتكبوا من العصيان وسمعتم قول الرسول وحكمه فيهم وذلك واضح التبيان لكنكم أنتم أبحتم قتلهم بوفاق سنته مع القرآن والله ما زاد النقيران عليهما لكن بتقرير مع, مع الإيمان ابن قيم قال لكننا ناتي بحكم آدل فيكم لأجل مخافة الرحمن لكننا أماي ناتي بحكم آدل يا ذي أكنتي يا عدلتي فيكم يتيه انبدي اجو لأجل مقافة الرحمن يبود سنية الرحمن جو فاسمع إذن يا منصفا حكميهما فاسمع شتبا يا منصفا يا ونيد عدلتنا حكميهما وكنت انبدي النجي وانظر إذ أليست wanzur idan hal yastawi al-hukumani wajochole nga hukunci na ibati abona be hukunci na abati ibona wajiri ni هم عندنا قسمان آل جهالة وذو العناد وذلك القسمان هم عندنا قسمان انبيبياش إباي ويرغو بايو آل جهالة هذه زيش جايليا يونا وذو العناد وذلك القسمان بزيجاك وتكاني أتم يغو بايو جمع وفرق بين نوعيهما في بدعة لا شك يجتمعان جمع yan na jungo ne yan bidiya na junga ga guba nan a da zai ji jayi ci da biyayen wani a da zai ji ya ci kagba da biyayen wani zai ji make yi jayi ni na a to a ga guba ma zai ji make yi ci kagba ke da zai na a to ke ya gama jam'un da na ji aku ke bai ce bidiyo wa farkun amma ji ke da da ya ce kategori a jiniya bayyana nau'ayi bayyana nau'ayi ma fi bid'atin la shakka yajtani'ani ya ce bidiya abu zane ipata go wazawul ina ne fa'alu kufurin zahirin zai ji gaskiya da daya a yi ka matsala jiya a yi zalifin shi ba jiya jiya ga da ya ce a gina gala a a na da a destroy gaskiya na zane na shi kafirci don yana na gbangba wa jahilu na fa'in na nau'ani jahili shi ma ta ga guba mutamakinu na minar wuda wal ilmi bil asbabi za ta yusri wal imkani lakin ila arzir jahalati akhladu wa tasalu taklida kal umyani lam yabdulu al maqdura fi idrakihim lil haqqi ta'winan bi hadha shani fahum al ula la shaqati في تفسيقهم والكفر فيه عندنا قولان ابن القيم قال متمكنون من من الهدى جاهلين لنجي بواد يجيا a zaɓi ba wuwo wali ilimi ilima da ya waya bil asbabi za li yusri wal imkani ya kwaci na na daji katun wani man da na yahu katun ya zata na ya wazi kasaiti dana intanet ci damo ungba wani ta fi dana bidi ji katun lo makanta laba wuwe na tsaye jebo na mai na gajabu lakin ila arzir jahalati akhladu lakin a ma'ana na ji ila arzir jahalati akhladu a daga shi da na ya jali coga ya da shi katon wata salu takli da kal'umiyani a ce da ni taklidu a ce ce mutumin gociji ke bwakina lam idira limakodorati idrakihim aji kokari yana yaji na a ta da aji kasuna lil haqqi tawina biya da shani ada wa gaskiya da kafe da lamarin nan ga zonji فهم الأولى لا شك في تفسيقهم صفنا لا شك هذا وفاس جايو والكفر فيه عندنا قولان أما آيا كافر قبا ديك قبا والوف عندي فيهم لست الذي بالكفر أنعتهم ولا الإيمان والله أعلم بالبطانة منهم ولنا ظهارة حلة الإعلان لكنهم مستوجبون إقابه قطعا لأهل biyan liba ke yi wa lu'oɗo wani minnu ka wa fa ho la laa ce ka biyeta soseki yi a safuya ma da yi jiya ci ma jana. katun maye waya a madawa nan gaskiya maye wazaya a madawa zanen a shi magwa gaskiya na zanen da shi shekka da ba fas kyayo wani kufuru fi inda na kaulani kafirci mace abu ya gagu ba dabo kawai ka tu kafirci ga alugawa ne wani kufu indi fi him lasu lazi amma wa ibn kai ibn kai mu ya fa mu ya ɗari kini mu a fi mu ya yi zanen ga yi zanen bil kufuri ana atuhum wala imani wa ja ga zanen ya je kafiriya ma ke ga imani da ne ya gumiya wallahu alam bil batanati minhum ina ga san ya da ma bono to ki e de ga wala na zaharatu hullati al ilani ina mu wala uzai yo ga musulmi ga yo ko wala ufilo na ga ile ta ba ko jibe لكنكم مستوجبون عقابه قطعا لأجل البغي والعدوان لكنهم أماتوا جماعة نجوتهم مستوجبون عقابه تجبون شعوفوا الكيان قطعا لأجل البغي والعدوان أبويا كان أجمتنا وتجوغ وإجائه ومجكاتنا أما وأن ذنبتيه وسيدة وذنبتيه وجيه ذنبتيه سلم آجو سلم وفيه وجيه ذنبتيه لا نلي ذنبتيه ci ya tumi ne musulmi yau sai mani no le pataki no albagi wani ne ko so kaga ba o zuriya a ba o zuriya wani cin albagi wani na to ko jina ba حبكم أذرتم بالجغالة إنكم لن تغذروا بالظلم والتغيان حبكم أذرتم بالجغالة إنكم أقبع أذريا إتي جايتنا إذا دينا لن تغذروا بالظلم والطغيان أقبع أذريا إتي ذالت يندي يكان يجبتنا والطعن في والطعن في قول الرسول ودينه وشهادة بالزور والبوتان بأيبني لا يغيتوشي بأيبني addini ya annabi muhammadu na galibi ya gama ne da ya sai da addini yana aga ba wasu da ya ga jahiliya yau a ba wasu da ya zama tunai ji tokuna a ba wasu da ya zama tunai ji kazafina a ba wasu da ya ji bai ya zama tunai ala alimi na ba ko a ke ba wasu da ya gaskiya ci ne gara lafi to gaskiya na ma ngole mai fata iki yau ne ci ne ji na وكذلك استهلال قتل مخالف قتل ذي الإشراك والكفران kaga ba uzuri ya ce ja ci ne gano a ba uzuri ya boye zai ja ne ba ne ci da ya da wu na wa ya zai wuka fi na wa إن الخوارج ما أحلوا قتلهم إلا لما ارتقبوا من الإفيان وصنيتم قول الرسول وحكمه فيهم وذاك واضح التبيان لكنكم أنتم أباتم قتلهم بوفاق سنته مع القرآن إن الخوارج للعوارج ما أحلوا قتلهم أدعو ذا جواه a caza yi wula lalliya illa ni martakabu min al-ifyani sai wai masu ya da ka ba na zawuci jina wale ga wa ji ba ya da zai baji su tinan ne ta su ji ga wa ya ji ne shi ga ko ta ile bi ji guba <laughs> وسمعتم قول الرسول وحكمه يتم وينا وارجي غنبي يتم وينا نبي غنبي وكنتن با فيهم ذاك واضح ذلك واضح التبيان يتم وكنتن نبي بيتي واجا غا كلاب النار وني تبي لكنكم اباتم قتلهم biwafaki sunnatihi ma alqur'ani amma yi ya ga gaza jajalin da ya bu qur'ani bai sunna na adi dacewa gangani da yi na nga yi wayo wata mata ya jahili kashi magan da ji katon maɗi ba na gaskiya ce na ma da za mu wa wani yana ko ebo eh, ya jahili na so da ne wani umu ya sai samu kan gwaje zane ga da yi kini mata ya jahili ban gwaje ya ga ba ya ga ya jahili ga da mata ya wato nan amma wai jahili wajen za mu ci lalalli wa za mu ci gane yi wa dukiya za mu ci lalalli wasu yaji zalmaci zallama wasu yaji zalmaci zallama wani gane ko wasu ba laka zalmaci zalmaci ne musulmi ba da jiwa fayan ma ki wa ba hukunci wacce aji operation yin mai fata nga yi jayi ce aga ba hukunci aga ba wasu ne jayi ciyawe na na jiwa da na suna na sa tun zira to ka ga wani jayi ne wacce shi wacce lokacin wacce lokacin jayi ne wani wani tsoron gama gashin jayi ne mai ba gaskiya ci ne ya bukwa lugwa manja da ganin ba diya nan ba wato mai safu ni ne safu ne jahili jo ibn kayyim ci gan safu ba ci ma ko ya safu ne jahili na toji adaji katun wo katun ma dan bu a aso maliye un ci to jabo amma adajan ya so dana fasali ne ba ci ibn kayyim ce ci gaba rakami ya biya to 4406 ga faslu wal akhar wal akharun والآخرون فعلوا عجز عن بلوغ الحق ما قصد وما إيمان بالله ثم رسوله ولقائه وهم إذا ميزتهم دربان قوم دغاهم حسن ظنهم بما قالت واشياخ ذو أسنان وديانة في الناس لم يجدوا سوى أقوالهم فرضوا بها بأمان لو يقدرون على الهدى لم يرتضوا بدلا به من قائل البهتان فأولئك زورون إن لم يظلموا ويكفروا بالجال والأدوان والآخرون safu ba ti mini safu ya ja ilijo alu ajizin an haqi fa alu ajizin ila jale ba ku fa'alu na an gil haqi gaskiya da ya a ma qasdin wa ma imani a madani ya kirki a mada imani billahi thumma rasulihi wa liqa'ihi ai iman ji ba sai ci amma ji ba tuci amma ji ba fari kiyani wa hum idza man yastahum darbani atun na makiya ga guba mun wani gani ko qaumun da hagun husna zannihimu bima sai da shi dan bana da kakkin ki ya ta aje qalatu ashiyakun zawu asnani hade shehu ci ko da dati zan wati sai jabu a cire ne ga gaskiya ga man naje ta ta mita tuman wuce wa diyanatin fil nasi lam yajidu siwa shehu na be shekaru ji amma ke fe jadi ni nan da sace za a lan ya ji dusewa zane na yi mata mutumin na jina ajiyen docina ngale a kuwa kuwaligin farado bi gabi mari ajiye gandocin ngale ga man na jibana aka kuna da jabuna littafin mulbarahinu jawaratu tauhidi kawaidi ibnu hashiri mai fewa a gida a shari na nga a fele yau wani yana ko ajiye gandocin ngale na bana farado bi gabi mari a ce dadi yoyin لو يقدرون على الهدى لن يرتدوا بدلا به من قائل البهتان لو يقدرون على الهدى sannan jiga da iko na adaɗin ba wata da ji gaskiya na lamiyar tado musala lamiyar tado a ciyar dagani biyan naya badalan min ƙa'ilil butani ko a tare ba su zai ga gano mana saulayi ma zuru na illam ya zlimu zannaji a bawo ya kaga a tuma ji zalunta nan yi yukaffiru bil jari wa tughyani wal udwani a ta ta yi zaji yi da jari cikin gani da iyaka da tuya nan ne safunni mu ya daji katun mu ci madaje ya ga abu gani safu ba ci a daji kiyaye gbogbo to a lọ a ma tun tun gbogbo to ní to kasuma da yake ana so a gbogbo ba safin nimi ya babu gaji suku a rai zane shi a ji a da zai yi a cikin a shayar a gani a cikin bidan da shiga da shi wuce mu ali kitabu tauridiya ko ali al-imamiya ali na ibadatu ibn baffaya ali ali asuna al-khallaliya wajen ko al-ajati siyasa al-bukhari muslim belita siyasa na jawa gida wangina a ta hannun gidan shi wuce wani man ne fuka kan cikin lawaye sun ga a tejin ga alubu da wani dan wani bakawar makalafa da wani jami'in na ruwa da wani wani kuduratu wani iradu ba kalamun nafsihi za a lawa a ci mako har ajan ta ce nan gode zanne ja ba wuzuri ya bane na ɗin ga zo ne bane asali a yi iman da sai ci ga fa alkiyami da kici gaskiya mun ga ci mabe na ga aliyin na ba ta ga gwana ba ga wani yau wala uh, no na ko 32 of 2 ko wal akharuna fatalibuna al haqqala kin saddahum an ilmihi shay'ani ma batim wa nusbu musannifatin qasduhum min ha wusuluhum ila al irfan idahuma talaba min siwa abwabiha مستول الجدران وسلوك ترك غير موصلة إلى درك اليكين ومطلع الإيمان فتشابهت تلك الأمور والأمور عليهم مثل اشتباج الثلث بالحيران فترى أفاضلهم حيارا كلها في التيج يقرأ ناجز الندمان ويقول قد علي الطرق لا أدري الطريق العظم السلطان بل كلهم ترك مخوفات بها الآفات حافلة بلا عصبان فالوقف, فالوقف غاية وآخر أمره من غير شك من وفي الرحمن أو دينه وكتابه ورسوله ولقائه وقيامة الأبدان فولاي بين الذنب والأجرين أو إهداهما أو واسع الغفران ابن قيم والآخرون ظهور بما من ينبدياج فطالبون الحق لكن صدهم عن علمه شيئان فطالبون الحق gaskiya gai wazo lakin amma saddahum an ilmihi shay'ani amma yana kati da gaskiya mutane ya guba ما باقيهم ومصنفات من قصدهم من غا وصولهم إلى الإرفان مع بعثهم طبعا بجينا فيجي عشان فيجي كاتونا ومصنفات قصدهم بني عشان مجيجي عتيم فيلاجي كاتونا قصدهم عمينا إيانا min za wasuluhum ila al-irfani alayni ana adaje gaskiya daga litafi na ko

amma ya kwanu da wọn da ó gaskiya wuce ne ya kwanu wọn ti halittar wọn ti babu ya ṣà wasu lokotolikin gairu musilatin ila darkin yakinin wa matsala'il imani wasu lokotolikin da yin lati ya kwanu gairu musilatin ila ẹ̀kọ́ na àti zadalo darkin yakinin wa lalada da yakinin wa matla'il imani ba na imani a tiyana nan fatashabaha tilkal umuri alaihim lamar wasu fata shiri a gefiyu mislash te ba ya turki bin hairani ke mine za daga yadda sa zai kawai kuma da hasa guba ko ba abu ko abu ne ya shi tsanin ku Allah kiyaye mu fatara afadilahum hayara kullaha fiti ya ƙra'una zan na dimani fatara a faɗi lagun wata aliza in ci koya ta a da ya mutu kan limu da shaɗu yan bidiya ji hayara kullaha waji fiti ya ƙra'una hadizan na dimani wakwada yi ka ni sai cire bambe waya kulu kan kasurat alayyar turkula adiri tare kala zama sultari waya ya kulu shagan kan kasurat alayyar turka ya kwa dukun fiye la ajiri hibe a turuka la azamu sultan da kuna yin goro ne bal kullukum turukum mukhawifatin bighal afati hasilatun bila husbai ne kuna fata ya jishibu bai kuji ba falwaqfu ghayatu wa akhiru amrihi kabe to da abin da ta fatan gasan da zuwa da digi kini ko karshen lamaruma, min gairi shakkin min wufi rahmani wa da shakka ya titu rahmani ba ji wa kitabihi wa rasulihi ko ni wa da litafi ya tsaye da tuciya wa liqa'i da mu da tsaye wa qiyamatil abdani ulai jama'a naji bayanar zambi wal ajirai a tsakaniyar zunubin yau da lada gube aw ihdahuma aw wasi'il gufran kuma nimi ne abu kuma ga sai ce fa da yi no ne gaskiya ga to wa za ci da ci ce bonan adi to lita ci wan gina ji adi a sai amma ma ji to adi ne sai ci ga wa فانظر إلى آكاننا فيهم وقد جعلوا النصوص ومقتضى القرآن وانظر إلى آكانهم في نار أد لخلافهم إذ قادوا الوحيان هل يستوي الحكمان عند الله أو عند الرسول وعند ذي الإيمان الكفر الكفر حق الله ثم رسوله بالشرع يثبت لا بقول فلان من كان رب العالمين وعبده قد كفره فذاك ذو كفران إن قيم قام فانظر إلى كامنا فيهم كلي حكم كلي باتي أبونا وقد جعل النصوص مقتضى القرآن أما إنكار جيب جهود ينسي على القرآن wani ne mun kai mu a fasali ya miliya ga kakayen ko وانظر إلى آكانهم فينا لأج لخلافهم إذ قادوا الوحيان وموشوكون جناباتي ونولي إبول مباني إليابانا وإن يعلو القرآن بسنة ميلان تونا هل يستوي الحكمان عند الله باكون تقو بابانا يرنيو يبطيتبو أو عند الرسول أو وعند ذي الإيمان ويبين تشوكو ذي الإيماننا الكفر حق الله ثم رسوله wala zaune kafiri haƙƙi ya tsaye ciwo gan mai hukunci ya fi ciwo bi haƙƙi ya fi ciwo bi shari'i ya zo tula bi ƙauli fulani bi shari'a wani tabbatar wani jibe daga zanen bacina man ka na rabun alami na wa gudugu an sai na jani ta ɓata na gafe zai da alif muhammad ne wushi ne kada ka faragu an sai da tuci ga yi kafiri faza ka zo kufurani a ni ga yi kafiri ba da tawafuru shiroti wanti fa'il mawani'i watakin adalci na suna je ke alubidai da gola ji ganewa ko alulebun yi bani kakuna eza yi gade shi shi a tatu adalci na na mai yaji hannu ne ke yan a jone ya ci majiyanin ga jin. ko yi lati ganewa mm-hmm. nga mu jiya nga mu fitina wa an kaife ta ta'amuli ma al-kilafi baina ali sunnati wal jamaa ya abi muhammad ibn al 161 page 161 Sheikh Muhammad Imam Al-Lagabi daga littafi Al-Muntazim fi Tarikh al-Muluk wal Umam Ibn al-Jawzi volume 18 page 138 ya hadithatu hasala fi sana ya 555 after hijra min yana ji faruwa nan mana al-muhaddith منع منع المحدثون من قراءة الحديث في جامع القصر أما يا حديثي ككاتو حديثي با masallaci ya fala su wasu sababu sababi ya wuce ma ana su biya na mina jahalati e kan yi doci mina ya jahili nijo kara ushe amin akbalu sifati akbayan doci mina nisa ya gaya cikin sifati jona sun mataba'u zalika bi zammil muta'awwilina adẹ́mẹ̀gbà àdí fẹ́ẹ̀sì fàájì lọ́túnkún àfẹ́ẹ̀tà kí ọ àfẹ́ẹ̀tà zọ́mù yẹn múta àwùrùn ẹ̀yìn ní màá zọ́mù yẹn àṣà ẹ̀rà ṣe ń jí adẹ́mẹ̀jì zọ́mù ti rẹ̀ lọ́túnkún wọ̀kán tẹ̀bọ̀ aláàjú rímí tẹ̀fàdí sàbí nù áyìnì lítà ti yà àbú nù áyìnì àti ẹ̀lẹ́ ti yà àti kábàbọ̀ gan aláàlù lọ́wọ́ sọ́bà fẹ́ bú láàrín pé mọ́ wùtì àmọ́ fẹ́ dúkọ́ kó fọ́bà lẹ́gà zálíkà ustazu dáa yi ustazu yẹn matsalaci wuce gani na zuku iya yi wuce nan sun bira fi da da dawon lalisi shi zan yana ko matsalaci ma da kai lujikon muslim sati wuce kwanci kwari tafi baka tun hadisi shi bo so da ne mu tsaye mangu matsalaci wuce wani zuku wude wa laba wude wa ga wuce nan sama na an kuma da kira shi ya kare ba hadisi yi matsalaci a wannan gaba ko biya nan manna nan wa ga ba hadisi sai sifati ba shi tun daga hadisi a sanin da biyan ta ga gbe ta ti le me ndi aje don ti an mu ci mai de ya wo mo buku ti ya wo mo baba wo baya wo mo fitina amma ka kuno to jale to ti aje tun su mu ma ja mo fitina ko ji ne ko Muhammad Imam take labi al-Ibadatu page 161. Kun fe labi daga sirri al-Imam Zabi volume 17 page 453 lọ 464 tọ́jú mẹ́ àdínú àìní wa inna tullaba ilimi kanu fi majalisa abi bakri Ibn abi ali az-zakwani eji makanta na je ji katunan ji majalisun ya abi bakri ibn abi ali ma fara falamma faragu likita al-kitabati hannu kakuna a ji majalisun ya abi ali az-zakwani a ta kafin zuwa cikin kazo na sukun da a ahadu masu haɗu li huduri majalisa dinu anni zai nemi digi makanta shoga a da da majalisin abu nu'aini allazi kana fi ma a zalika alwaqti ma'juran min alhanabilati li ash'ariyatihi nama adinu aini lokacin wuce e ga ja ɗaya gangari duniya a kai ne ash'ariyanci bonin wajen yana ko وكان بين الحنابلة والأشاعرة تعصب زائد وفتن تاكاني أشاعرة شو مغنغني بي حنابلة جي تعصبا تنعبي أكتنا دبو فلما سمع أصحاب الحديث almuhibuna lil hanabilati zai shi asabu da hadisi a mai a mai jabo ya hanabila shi naka kuna wa ganna nan wal mubghiduna lil ashairati a ci mai na shara ibn lamma sami da'wa li huduri majlisi ilmi inda ra'asin min ru'us al ashairati ka kuna wo da da da ji ka kai ba majlis sai zan da ci mai tishi a shaira shi wannan qamu ila daili zalika da daga hajji a da makantar yanzu an kwa da abin lissafi da hajji kafin benin yake makantar yanzu bai ne na zugun wanda ya yi jima sakaki na da ya duru na biya kalamuhum e gwabo mun e bi na je laye e lajin alikalan na biyo ki sun gwabo a ci sai tun ji makanta na ne ga da da jika na sai tun ya wa ka da rajula yuktala har wasu ba ga ta zannan ba na ga da da makanta da jika tun ga jiyan na biyan e gwanin man na ga da jika tun bai na yawa wan aga jiyan ni biyan yi man wuce kiwai ya ga ajibu ta mana al-imam zahabi lakin sa ne bizun ma wala bi ashabi hadisi imam zahabi ga zabe shi ashabi hadisi ya wuce al sunna inji da kirki ya bar fajratun jahala fajiri ya ne jahilina abada abada Allah sharon sai ci gani shi yi no ya ne ku wato no ne yanna kima yanna wani rashin rashin hadisi mai yanna tarjuma abi ja'far abdul khaliq ibn abi musa al-hashimi al-hanbali siyar ya al-imam zabi volume 18 page 574 547 eh, no 548 go kare za balaga munkarun azuma alai جدا وكان shadidan على mubtadi'ati nga nga wa ci, doci da ake kiyo igo ta fe to mali tsanani yayin bidiya shi walam tazal kalimatu wa aliyatun alayhi wa ashabuhu yakma'u lahum wa la yurdum ahad hatta ibn al-layli lami tu abi ja'far abdul khaliq ibn abi musa al-hashimi al-hanbali na ejin makanti da te yi kan ba za ji zan go da ji za jinjimi na abu da nan hatta afda zalika ila musara'ati al-awami la iza in-nasi hatta babu la tubabu la tu'awamu an-nas fi bi ba za an ji na Wani kamar al-fitna tunja ta mina zima a mafi da gajiya na wasabi na mafi ke jito mai jito kuna gajiya na ko man da shi shunga yana ga ga na gaji yi zanduwa na man yanduwa na maji gama na alali ga zaunci ba gajiya na ko a sai ba ba zai ya tu babu nan zane ga atu a ajin sallah zane ga atu a ajin sallah zane ga aji kaza aji kaza za na a ajin sallah ma za na a ajin gicin wa za na a a sai no gina zane na ya ce na kuna ne ne ba ga samu wala fijo atu babu na tibi gito mun mi ci to kuna atu babu na tibi shi ga ta za mi ci yana wajen na mai nuna rashin adalci a tuwa rubidai shi gama ko? kuyo um, shafi 281 eh, ya littafin alibanatu ya shek muhammadu na fila liman yau da yana kuma wani labi daga siyar ya limamu za a biyu volume 20 page 590 da 591 tarjima yusuf ibn adamu Gamin mashayashi mashayikhi suna ga na mini mai suna gabu nan wa kana amaran bil ma'ruf bil urf fi farwatu guri da'iyan ila al-asar bi za'ara sai da ga da Allah ato hadisi wa qala qala abu al-hasan al-qati abu al-hasan al-qati ga kare za balaga wa anna qadiyan ash'ariyan aqada nikahan hmm. mu ga yusuf ibn adam nan sun gawo labari ga kari wuce jama jikari wuce mai ashari yi ma ya wafa fasaka nika hawa duga a wuce eh, wani ka kuna tun ni gari ba za ta ko wajen da talaka kawai zalika ka talaku kai da ka ya za ya wafa ba ya yi ya ga wannan talaku ja fasqadin ga fa tara da mu fitina kama dole ma fitina man fa a kare da sabu da bashi miliya ya ce da bashi wata man nan yanzu jo kuntu aya za a biya za a biya kana kana kana fi kana fi sana ni 450 sannan after after 500 years after 50 years da yanzu ci ko zumunci wadda wa kaddara after ni hamsin ko ba da 500 ko ba da tuni a idan ko kaddara ba fi albalafi da anif a'a a saifu balafi alwai wujjen zaya wajen wujjen zaya nan wajen zaya an fi yi su fubni a da mashi wujjen zane ya yi da bi kwai fara jima wa rai ya ce ya fa nuru jini na adam min da mashi nuru jini ya tsaye da mashi kanga wajen na adam ya yi da mashi wa kane min a suna mulzin bai za a min ya wamin mawaji suna yi mudan wani ya ku ma'anin da ulatu masu ya klasikal mawaji saya wajen ti ko, kó ìgbàlọ̀ ń ṣe ti kíyà ń ṣe bí ẹbí rí náà a la samiya suna samiya ni. ya bugo fi sabi lillahi lillahi tu gaskiya hukunci na ma ne gaba ya ciyen bidiyar jinin gawa buga bitu ma maji o ma si jima o ma shi tako hukunci ne bidiyar jima jiri ne ahalu suna jima ya ga galu a mai galu bidai jima ya ga halu fiye a shi kafira ga gano ta ne ga darul fitna an ali sunna ya bakar bin abdullah abu ne page 59 ga alhaku adamu takfir kulli mukhalifin li ali sunnati wal jama'a li mukhalafati a sunna je ga ga ali abani wa ya kafire bane wa ali abana bal yanzu da hukmu bi hasbi muhaid bal yanzu da hukmu hasbi mukhalafati min kufri aw bid'atin aw fitna ma'siyah hukunci da kenda le buga ina ko kafirci kwai bidiya ko fasikanci kwai mafiya wa za ma jira alai ahlus sunnati wal jama'a ne ga yana sai da zati jiwono min azami tafsir kulli man khalafa ga zan do ne ga ya bana waje kafiriya wa huwa yadullu ala ma dai bi hubbi hamdillah min al ilmi ne lawu yana sunna jibi ne ilmi na wal imani bi imani wal adli bi adalci wal rahmati bil khalqi an da yabu yagu ne biya ali shi ne wa za bi lafi ari da waya ma na ali ali gideji ba fa inna kathira min yabun duk min ka gideji na kula man khalafa zan do ne ga ali abana ga wajen haje kafir so insha Allah ta'ala ga ka ta jibalin nan sai ga ne da sai sha la duya ana mai gaci bici na sai ci fabi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh zane mai kin gaugan mutuwan shi wake tabana ke zaji jini abincin ugwai ne da shi da yuna wajijin na yara mu ina ji gane ku yes la ta wani alele su molu da ya ga